Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin ff na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a assalamu alaikum bar kamu da asubahin ranar talata 24 ga watan oktoba ibrahim ka almasi garba ne da sarfi hashin gumal da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga nan birnin washington dc kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran a cewar jami'ai da masu fashin baki mai yiwuwa ne da haɗin bakin mutanen ƙauyen nijar da aka kashe sojin amurka hudu a harin da aka kai musu shugaban ƙasar kenya ya ce dole ne a gudanar da zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi ranar alhamis ko da ko babu ɗan takara adawa a ciki ɗan najeriya nan da ya ɓoye ban a wandonsa har yi ƙoƙarin tarwatsa jirgin sama amurka ya shigar da ƙaran gidan yarin da ake tsare da shi to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa taron gwamnonin yankin kudancin najeriya ya amince da kasancewar najeriya ƙasa ɗaya to amma za kuma aji cewa a zaɓe na gaba ba kowa guguwar buhari za ta kwasa ba saboda waɗansu wanda aka zaɓe su ta dalilin guguwan buhari wallahi sun zama kaikai sun zama kamar burgamin bushiya to sannan wani taro ya yi kira ga kowa da ya tabbatar da tsaftar abinci komai yunwa in an ba wani abinci da ba kyau baka san ko dan wanka ba ne. sannan kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sakkwato na tafa da shirinsa na tsaka mai wuya inda za a ji ci gaba da ake na murza gashin baki game da zaben da ke gaba a jamhuriyar nijar amma duk waɗannan sai a fa an sha labaran duniya Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jami'ai da masu fashin baki sun ce mutanen ƙauyen Nijar da aka kashe sojojin Amurka nan hudu a wannan watan. Mai yiwuwa ne sun taimaka wajen ɓata wa sojojin lokaci har aka kai musu harin kwantan ɓauna. Maharan 'yan daba 'yan ta'adda ba sa rasa magoya baya a cikin al'umma a cewar almahasan magajin garin tango-tango inda wannan lamari ya faru a tattaunawarsa ta farko da duk wata kafar yada labaran yammacin duniya an dai kama babban hakimin ƙauyen tango-tango mun kai la tun lokacin da aka yi harin a cewar hassan abin da ke nuna cewa akwai alamun da haɗa bakin mutanen ƙauyen da yake magana ta wayar tarho da sashen faransanci na muryar amurka hassan ya ce sojojin amurka hudun da aka kashe suna daga cikin wani ayarin da ya hada da sojojin amurka na musamman guda takwas da ake kira green berets da kuma sojojin nijar na musamman kamar ashirin waɗanda suka je ƙauyen da ke kusa da iyaka da mali domin gudanar da farautar 'yan ta'adda shugaban ƙasar kenya uhuru kenyatta ya ce dole ne a yi zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi ranar alhamis ko da kuwa akwai ɗan takarar jama'iyyar adawa raila odinga ko babu shi a zaben zaben da aka shirya yi ranar alhamis dai shine zaben shugaban ƙasa na biyu cikin wannan shekarar kotun kolin ƙasar kenya ta yi watsi da sakamakon zaben farko da aka yi ranar 8 ga watan agusta saboda zargin da ta yi cewa an tafka magudi a ciki dan takarar jama'iyyar adawa raila odinga ya janye daga zaben da za a yi yana mai cewa hukumar zaben ta kenya ta gaza yin sauye-sauye don tabbatar da adalci a zaben su ma haɗakar jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewarsu da hukumar zaben da cewa bata shirya gudanar da zaɓe na gaskiya ba jiya litinin shugaban wato shugaba kenyatta ya ce gwamnatinsa ta baiwa hukumar zaben dukkanin kuɗaɗen da take bukata na gudanar da zaɓe a wata sanarwa da jakadan amurka a kenya ya fitar jiya litini a madadin ƙasashen yammacin duniya ashirin ciki har da kungiyar tarayyar turai ya ce suna kira ga dukkanin bangarorin da lamarin ya shafa a kenya su haɗa kai a yi zaɓe ingantacce sai dai kuma ana zargin rud odinga kanwar ɗan takarar jam'iyyar adawa da laifin lalata kayakin kumar zaben da kuma ƙarfafawa magoya bayanta su tayar da hankali shugaba kenyatta ya kalubalanci duk wasu masu kokarin barazana ko kuma kai hari ma masu gudanar da zaɓe da cewa kar masu fasa to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ɗan najeriya nan da ya ɓoye bam a cikin wandonsa har yi ƙoƙarin tarwatsa wani jirgin saman fasinja na amurka a shekara ta 2009 ya shigar da ƙara kan cewa an take masa haƙƙinsa da tsarin mulki ya bashi a gidan yari a cikin ƙarar da ya shigar a makon da ya gabata a wata kotun tarayya da ke jihar colorado ta nan amurka umar faruk abdulmutallab ya yi ƙoƙarin cewa an keɓance shi guri guda a gidan yarin an kuma hana shi ganawa da wato an kuma hana shi ganawa da danginsa sannan kuma an hana shi yin ibadar addininsa na musulunci haka kuma umar Abdulmatalab ya yi zargin cewa an tilasta shi cin abinci da ba halal ba kuma lokacin da ya yi yunkurin yin yajin cin abinci da nuna rashin jin daɗin abubuwan da ake masa an yi mishi ɗurar abinci ta dole ba tare da amincewarsa ba shi dai abdulmutalab yana, gidan wakafi ne a jihar colorado wanda shine gidan yari mafi tsaro a amurka bayan da aka yanke masa hukuncin ɗaurar rai da rai na tsawon rayuwa ɗaya bayan ɗaya har sau hudu. Abdulmutallab da ya yi ƙoƙarin tayar da bam ne a cikin wani jirgin saman da ake ɗauke da mutane fiye da ɗari uku. Amma haƙarsa ba ta cimma ruwa ba bayan da sauran fasinjojin da ma'aikatan jirgin suka afka mishi. Suka cafke shi har zuwa lokacin da jirgin ya sauka a filin saukar jirage na birnin Detroit. shugabannin cibiyoyin samar da agaji na majalisar ɗinkin duniya sun yi wani taro na kwana guda domin neman tallafin dala miliyan 334 domin tallafawa mutane miliyan 1.2 ciki har da 'yan gudun hijirar rohingya da masu taimaka masu a ƙasar bangaladesh kafin a gudanar da taron buɗe asusun wani kakakin ɗaya daga cikin cibiyoyin bayar da agaji na majalisar ɗinkin duniya ɗin ya ce yanzu yawan 'yan rohingya da suka yi gudun hijira domin gujewa tashin hankali da musguna musu da ake yi a myanmar cikin watanni biyun da suka gabata sun kai dubu shida hukumomin agaji sun yi imanin cewa tashin hankalin da ke wannan tashin hankalin ne ke samun mafi karancin tallafi a duniya wanda hakan ya sa madugun hukumar kula da ayyukan ba da agaji na majalisar ɗinkin duniya mark lowcock yake gaya wa mahalarta wannan taron na wuni guda cewa ana ƙoƙarin haɗa hancin kuɗaɗe ne don a ceto rayukan 'yan gudun hijirar kuma tare da kare su daga ƙuntata musu da ake nan gaba dubban 'yan gudun hijira sun fara ɗunguma birnin bazar na bangaladesh ne daga ranar 25 ga watan agusta bayan da wasu tsagirin rohingya da suka kashe 'yan sanda a myanmar tare kuma da tada hankali a ƙasar labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji gwamnonin yankin kudancin najeriya sun yi wani babban taro a lagos inda suka ayyana amincewa da kasancewar najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya amma kuma suka goyi bayan kwaskware fasalin ƙasar baban gidan jibirin gare ka wannan ne dai taron farko da gwamnonin suka gudanar tun wanda aka gudanar a shekara ta dubu biyu da biyar a sanarwar taron da gwamnan jihar Legas lagos akwai ambode ya karanta wa manema labarai a daren jiya ya bayyana cewa gwamnonin sun amince na goyon bayan kasancewar najeriya ɗaya ƙasa al'umma ɗaya sai dai ya ce gwamnonin sun bayyana goyon bayan su na sake duba yadda tsarin ƙasar ke tafiya a gwamnatance. governors restated their commitment to a united and indivisible Nigeria. Ya ce gwamnonin mun amince da kasancewar Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya sai dai akwai buƙatar sake fasalta tsarin mulkin ƙasar saɓanin yadda yake tafiya a halin yanzu. The summit also reiterated its belief in true federalism. Har ila yau in ji gwamna Akinwumi mai ambode gwamnonin sun duba batun harkokin tsaro da ya shafi yankin da sauran sassan Najeriya. najeriya ta yarda za a bullowa lamarin da koya al'ummar yankin kudancin najeriya suka ga wannan taro da aka gudanar ga dai abin da wani malami mai suna a kinyele ya shaida mani yes you have the southeast caucus you know governors forum meeting regularly the south south governors meeting the southwest meeting one way or the other ya ce ana gudanar da taruka na gwamnonin kudu maso gabashin najeriya da na kudu maso yammacin najeriya wannan taro da gwamnonin suka gudanar tamkar wanda yake zuwa tamkar na farko a wannan zamani muna ganin abin da ya dace ne domin zai taimaka wajen ciyar da yankin gaba taron gwamnonin na yankin kudancin najeriya dai za a iya cewa tamkar koyi ne da 'yan uwansu na arewacin najeriya sai dai kuma tarukan yadda suke zuwa a daidai lokacin da ake tunkarar zaɓe na shekara ta biyu da goma sha tara da kuma batun sake fasilta ƙasa, ya sanya aya tambaya daga masu lura da harkokin harkokin siyasa da tattalin arziki da ma zamantakewar najeriya a nan gaba babin ya ci murya amurka daga Legas. da malawun lafiya shine ci gaban najeriya haka yake sannan a gaida baban gida to daga lagos kuma bari mu kada can yola jihar adamawa inda ƙwararru da masu ruwa da tsaki suka yi wani taro na ƙasa kan tsaftar abinci da kuma ingancinsa a daidai lokacin da talauci da kuma yunwa kan sa a ci duk abin da aka samu ibrahim abdulaziz gare ka a wajen taron karawa juna sanin da kwararru kan kiyaye lafiyar abinci ta ƙasa wato national food safety experts suka gudanar a nan yola fadar jihar adamawa an ankarar da jama'a ne kan muhimmancin kula da abincin da ake ci a yanzu da kuma matakan kariya daga sabbin cututtukan da ke da alaka da abinci musamman a wannan lokaci na hannu baka hannu kwarya da yake jawabi a taron wani kwararre kana shugaban tawagar mr pavero chuku ya yi sa ne kan hanyoyi da kuma abubuwa goma da idan jama'a masu kiyaye za su kubuta daga kamuwa daga cututtukan da ake dauka ta hanyar cin abinci abincin da ake ci ya ce tsabtar shi kansa mai dafa abinci da na muhallin dafa abincin suna daga cikin abubuwan da ke tabbatar da ingancin abinci da ma lafiyar jama'a. Sananniyar 'yar jaridar nan Mrs. mojimo Kunjuela da ke ma cikin tawagar ta ce aikin kiyaye lafiyar abinci aiki ne na kowa da kowa. Abin da ma ya kamata mu yi tun yaushe shine tsafta. Wanke hannu kawai in ka shiga bayan gida ka dawo ka wanke hannunka. Haka na ma sananniyar 'yar jaridar ta ba da shawarar haɗa karfe da karfe min faɗakarwa. Mu a jarida ko a talabijin ne ko a rediyo ne ya kamata mu taimake juna abin nan ba wai in ya shafi gwamnan ba ba zai shafe mu ba dukkan mu in an ba wani abinci da ba kyau baka san ko dan wanka bane ko in ka je ka siya nama a kasuwa abin ba daidai ba ne. in maganan rashin lafiya ya taso ya shafe mu duka shi yasa a wannan taro muka kira manoma muka kira masu sadda kayan gona har zuwa ma can kasan waje waje muka kira masu sadda abinci. To wai kome waɗanda suka halarci taron ke cewa? Fanika yana da yawa domin shi akwai abubuwan da muke yi a jahilce wanda ba mu sani ba yau sun zo suna gaya musamman kamar yanzu da yake magana yanda ake ɗaukan tumatir daga nan zuwa Lagos sa aje awaki a sama tumatir a kasan nan kaga dole awaki za su yi fisari in sun yi fisari kuma zai taɓa tumatir ɗin. Ana magana yanda mutane suna samu cutuka daban-daban ta hanyar abinci domin a cikin rashin sani wani cututtuka yana iya faru da jama'a. Kamar yadda bayanai daga masana ke nunawa cututtukan kwalara da atini da zazzabin typhoid jirgi ɗaya ne ya kwaso su domin duk kusan a gurbataccen ruwa abinci da ma muhalli ake samu batun da ya zama tilas a tashi tsaye. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na marar Amurka daga Yola. a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahi. kuma a gaida Ibrahima. To bari mu kaɗa babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda a yayin da waɗanda suka saka ido na ƙungiyar tarayyar Turai a zaɓen shekara ta biyar ke cewa su fa ba su fifita Buhari ba. Wasu 'yan jam'iyyar APC kuma ke cewa zaɓe na gaba fa iya ruwa ne fadda kai. Sale Shehu Ashaka gare ka. tsohon jagoran sa ido a zaben Najeriya na 2015 daga kungiyar tarayyar Turai, Santiago Fisha, ya musanta zargin da wasu ke cewa kungiyar ta fifita takarar Muhammadu Buhari na APC kan sauran 'yan takara. da yake fayyace yadda kungiyar ta gudanar da duba zaben a ziyarar da ya kawo a Abuja. Jami'in na Turai ya nana ta yaba tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan don yadda ya amince da shan kayi. Profesa Jibo Ibrahim ya sha nana ta muhimmancin mutane su rika tambaya kan abin da ba su gane ba kan 'yan siyasa. Domin muna samun mutanen da za su ci zaɓe, wani lokaci su saci zaɓe in sun fara mulki suna abin da suka ga dama ne maimakon su yi abin da zai taimake jama'a. To amma gaza ne na mu ma mutanen me yasa muke shuru muke barin su suna abin da suka ga dama bayan mutane na ta wahala. Ministan matasa Solomon Dalon ya ce talakawa suka jagoranci zaben 2015 yana mai cewa jam'iyyar za ta fito da sabon salon cancanta a 2019. Amma alkawarin da ni na yi shi ne a wannan mu na APC. Babu APC sakuma ba. 2019 APC za ba da ansa halinka. In an zabe ka, ka je baka taka rawa mai kyau ba, jama'a su yadda kai zabe nan gaba ba zai zama sana'a kuma ba ita jami'an apc a dubu biyu da goma sha tara tantancewa ma da za a yi wa waɗanda suka cancanta su tsaya zabe zai nuna irin yadda muna so mu ci gaba duk wani mutum wanda yake nema a zabe shi to yi wa jama'a aiki waɗansu wanda aka zabe su ta dalilin guguwan buhari wallahi sun zama kaikayi sun zama kamar burgamin bushiya kasan karata burgamin bushiya sai ka da gano yana na yana so kanka kuma gashi guguwan buhari ne ya kawo su to wannan guguwan ta haye teku halin mutum ne yanzu zai cice shi hukumar zaɓe na ci gaba da sabunta rijistan waɗanda ba su samu katin ba da kuma alwashin inganta amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a a zaɓuka na gaba Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. A gaida Sale, to yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don kanta ita kanta, saboda haka? Muhimman ayyukan majalisar su ne tabbatar da wanzuwar zaman lafiya, ɗabbaka gaskiya da kuma dasa tubali na dindindin don samar da haɗin kai a duniya. sai a biyo mu a shirinmu na hantsi a ji cikakken wannan rahoto game da ranar majalisar ɗinkin duniya yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda aliyu mustapha sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba tsaka mai wuya mu a matsayin matsayinmu na yan adawa ba ma iya zo ba mu ce a kirawo CNDP a zo a tattauna bisa kan tattalin arziki bisa kan kiwon lahiya bisa kan tun da su da sun ka kwato milki kwace ne suka yi kwace ne an kai mana kowa da wannan jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadomin da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wai kam wa yake da gaskiya ne tsakanin yan adawar niger da gwamnatin pnds tarayya mai mulki kan maganar zauren nan na tattauna na cndp ya na alasan ali yana fatan su yan adawa su gane nan kasar gaba ta da ba ce niger ce gaba daya in sun ka suka aiki su ma yadda yadda ta kawo wannan matsayi za su sami wannan matsayi amma idan suka kuma suka kaurace ma taron CNDB ni ban ga sun cika gudun su na 'yan kasa ba kuma ban ga sun ɗauki alkalukan da suka yi ma 'yan kasa ba sunana muhammad ibrahim wannan mataki da 'yan ada suka yayi daidai da tun lokacin da aka ce CNDB din ma aka ce a kawo wannan sai ni kin ra'ayi kamar sai inda kin ma da aka je ra'ayin mu yan adawa dama mu ra'ayin mu a taro ai consensus a samu mutum guda wanda ya kamata a nada shugaban seni don saboda seni ce wadda kaga zabe da aka yi ma 2006 zabe ne na kwamacara kenan ya kamata wannan zabe da za a yi zabe a sa seni ta kirki wadda za a yi zabe wanda kowa yarda shi kenan wannan ki da aka wa mu ta banza ci kawai mu yarda ita ba idan ba a gyara wannan ki ba zai yi illa kenan wurin je noman ne gwamnati ne ya kamata ya saddabo ya gyara saboda gwamnati shi ke da iko kamata ya yi ya samu ya gyara a samu zaman lahiya a ƙasa kenan bai kamata an yi zaɓe 2006 zaɓe ne wanda an san kowa ya san zaɓe ne da ake kenan kuma zaɓe na gaba kuma hallo a ce a yi wani zaɓe wanda bai kamata ba kenan ya kamata a yi zaɓe na kirki haka ne to ina kuma gaskiyar wasu da ke cewa wai an ji prime minister niger a hukumance yana faɗa cewa ƙasar ta riga ta gama auka cikin likitan siyasa me yasa kuma ya da suka nace cewa su ba za su taɓa rattaba hannayensu a duk wata maganar kafa majalisar cndp idan ba tare da akwai shaidu a gaban wurin ba ya kuma zargin da wasu suke na cewa daga wajen nijar ne wasu suke ingiza 'yan adawa suna turjewa duk wannan suna cikin abubuwan da muke fatar mu kai ga taɓa su a ci gaban muhawarar da yusuf abdullahi ya shirya mana a can birnin yamai tsakanin abdulmumini usman na bangaren jam'iyya mai mulki ta pnds tarayya da kuma bana ibrahim da ke wakiltar irin adawa kuma za mu tashi ne daga waccan magana da aka ce an ji tana fitowa daga bakin shi firayim ministan kasar na cewa a hukumance Nijar tana fuskantar likitan siyasa. Shin ya yi wannan maganar ko maladun mummuni? Bisa ga magana ta cewa eh, wato firayim minista ya aika wasiƙa ta cewa ya amince da akwai rikicin siyasa ta barbarewa siyasa. Wannan ai labari ne ga tana ci. Yanzu babu rikicin siyasa. Firayim minista ba zai buɗe baki ya wannan magana ba. to akwai wasikan ho muna da ita yau mu ma muna da ai muna mun ka aika ta kai magana mm, to <laughs> don <laughs> haka don haka prime minister ba zai kirkiro abin da babu ba kuma shine ke shugaban gwamnati eh, malam bana eh, kun yi magana cewa a baya kun so a kira wannan taron na sai NDP domin tattauna kan wasu matsaloli eh, kuma ba a kira wannan taron ba yanzu ya bayyana cewa ai kuma yan adawa kuna iya kusa a kira wannan taron idan kun ga wata matsala wadda kuke son a tattauna da ita a ƙarshen wannan majalisa an yi shi a baya kun sha lokacin da mun so biyu muna tambayan muna akwai muna rubuta ma prime minister shine shugaban CNDP mhm. muna tambayar shi mun ce lokacin da an ka fara eh, kama mutane adawa mhm. ana sa su kasu mun taɓa mai abin wace amsa ba ku har yanzu dai ba kiran ba kirawo CNDP nan ba ya yi magana cewa ba komai ake tattauna da shi a CNDP eh, ba haka yace wanga shi ma yanzu haka gai to bari tunar mai da wani abu mu a matsayinmu na yan adawa ba ma iya zo ba mu ce a kirawo CNDP a zo a tattauna bisa kan tattalin arziki bisa kan kiwon lahiya bisa kan tun da su da sun ka kwato milki kwace ne suka yi kwace ne an kai mana kowa ya san da wannan yau ga hannunsu milki yake ko su ne suke da nauyin jagorancin Nijar ko su ya kamata su kawo kama a ce su kawo um, response bisa kan su ba da eh, amsa bisa kan matsalolin da yan Nijar suka eh, huskanta amma baka ce wani mu yan adawa mu zo mu zamna a tattauna bisa kan kakan da ya kamata lakwal ta gyaru ya kamata eh, kiwon lahiya a samu wannan to yanzu da yake muna ganin ita wannan majalisar cewa an kare an kare mm. dokokin kasar Nijar an tsaida hanyoyi wanda ke sawa demokrasi tabbata a cikin ƙasar mu. To da yake yanzu kuna ganin ita wannan majalisar ta CNDP ba ta wani tasiri na sasanta 'yan siyasar Nijar. Ta ina kuke ganin yanzu za a samu matsala domin kire zaɓuka. Ga abin da muka ce mm. ma Birji Rafini lokacin da ya tura muna. Wasiƙa. Mm-hmm. Muka ce mai. Yau an sha eh, aihuwa rana na kashewa tare da Birji Rafini. Sai ya zo ya ce muna a ya yarda ya ɗauki maganganu ya je ko wani bazum ko wani masa'udu ko wani ma minista da kai ma wannan ba a yi watsi da abin da mun ka tsaida mun ka ce wannan bin ma yin shi kuma yau in suna so in suna so a yi a zo a yi ina zuwa za ka abdul mumin za ka magana abin da mu ka ce ma burzi eh, ne wace shawara bari mu je shawara da suka suka ba ga shawaran da mun ka ce mun ka ce ga abin da mu muke so mhm. yau an rinjaye su kawo mutanen su kawo mutanen mu a kirawo shaidu na ciki ko na waje ko ina ake samun su a kawo su in na ciki ne akwai shaidu ma wanda duk bangarorin biyu muna iya yarda da su ko ni cikin kasar ka in ma babu a ketare ana iya samu a kawo shaidu a ce to wanga ga abin da kun ka tsaida ga lokacin da zai dauka ga abin da ya kamata a yi eh, lokaci zuwa lokaci kuma ana ana eh, taruwa ana taro da tanzanta a zo a ga cikin me ina ka ko wato idan na fahimce ka kamar idan ma an kira ta wannan majalisar uh, sai NDP ya kamata a kawo shaidu waɗanda za su sa ido abubuwa ba sai NDP na mu ba ba ma san zancen sai NDP mu ta mun kai yan adawa da eh, shi shi ne hoye wannan abin shi ya kawo wannan shawara eh. shi birji cewa yi yan adawa su eh, biyar masu rinjaye biyar a zuwa zamna mun ba a karkashin CNDP ba ba a karkashin CNDP eh, na gode eh, abdul ka kashi irin shawarar da suka bayar na cewa a bar magana ita wannan CNDP saboda bata da wani tasiri eh, kamar yadda ya kwatanta cewa a kira wani taro kuma a samu shaidu ko na cikin gida ko na cikin gida ko na waje waɗanda za su sa ido kan abubuwan da shawarorin da kuka tsayar abin da muka fahimta shine ana son a yi watsi da incin ƙasanmu a take shi don saboda dalili guda dalili guda shine kuɗin masu hannu da shuni wato shine 'yan adawa sun yi wato sun koma bisa ga wannan sun yi wani eh, eh, eh, sun yi wani tsayin gwamin shaki dole ne in muna son kuɗin nasaru sai mun yi wa da suke so ai ya faɗa ma da cewa duk zaɓe wato nasaru ne ke bada kuɗi don haka sauran ƙungiyoyi don haka dole ne sai mun zo mun zauna tare da su mun yi abin da suke so sannan eh, eh, mu samu wannan ya ce kuma su ne suka tilasta mu kiran sai NDP ne abin da eh, maganan maganan kenan zan tunani mishi da cewa zabe wanda ya wuce ka san ko kashi nawa cikin ɗari ƙasar Nijar bijije na sunan suka ɗauka no yadda tamanin yadda tamanin France ma mm. France ma da ke ita ce ake ganin tana bada wato babban tallafi mm. abin da ta bada miliyar biyar ne ke gani bai wuce haka ba mm. haka wato kamar anan kana nufin cewa ko da masu hannu da shuni ko ba su Nijar na iya shirya zabuka bisa aikin zaɓe bisa abin da ya zuwa to bisa bisa abin da ya shafi zabe mu za mu kiyaye da kishin kasar mu za mu kiyaye da incin kasar mu in dai dole ne sai mu watsi da incin kasar mu dan saboda a bamu kuɗi mu yi zaɓe. kenan kai ganin cewa in an zo an tattauna da yan adawa shi ne in nasa ina zo kana aiku ku din nan ai watsin da ai magana da kai ai magana da kun kai ta cewa dole ne sai mun zo mun yarshe shi ne da ku mun amince da abin da kuke so sannan mu samu kuɗin zabe ai abin nuhi kenan to ba za mu yi haka nan ba incin shi mu incin ƙasar mu za mu kiyaye da shi da kuɗin nasaru da ba kuɗin su ba insha Allah ko da cikaro cikaro ne zamu yi mai zabe zamu yi shi da haka ban kai ma ga mm. ban kai ma ga magana wato mm-hmm. eh shi birji mm. kamar yadda kai ka faɗa wato kowa ya san shi dai a cikin kasar ga da cewa latis ne mai dattako ba mutum bane mai son tashin hankali inda abubuwan da bukatocin da kace kun gabatar da su in kun gabatar da su wani ban sani ba inda waɗannan bukatocin sun kai a kira sai ndp za a kira sai ndp to yanzu abin da zan ce a nan a ƙarshe bisa ga wannan magana shine shi sai ndp kinga abu ne shawara ce aka yanke tsakanin masu wanda a rike da mulki da wanda bai rike da mulki aka ce to muna son ko da yake baka rike da mulki muna son mu zan saurari ra'ayinka akwai wani dandali wanda yake ana iya saurari ra'ayin 'yan adawa shine majalisa amma aka ce bai isa ba don saboda a majalisa wani bi mutane ba su nutsuwa su saurari juna amma idan aka zo can wajen eh, misunan shi wajen sai ndp za ka ga wato wasu abubuwa duka wanda suke suka kulle za a ga kawai rashin fahimta juna ne to don haka eh, eh, ibrahim shi dai ga zaɓe wadda an ka yi an yi shi ne da sa idanun ƙasashen nan da kuke cewa su zo su yi shaidu tare da su aka yi tare da su aka tsara mulkin aka tsara zaben aka yi aka tafiyar da shi ta zu suka ce kuma yayi haka ku amince da shi kuna cewa dole sai sun zo sun zamna sun yi shaidu bancin malumanmu da sarakunanmu da duka eh, eh, mi sunansu fasto-fasto eh, da a cikin kasar ga suna nan zamne ran nan tare da su kun gani su a cikin wato akwatin talbijin sun zo sun zamna su ne dama aka ɗoka da nauyin cewa su ne shaidun abin nan shaidun mu na kasa bancin sun zo sun zama ku ce mana sai kun kawo sai an kawo da eh, saru sai an kawo majalisar dinkin dina dan saboda su ba mu kuɗi mai tsada to ba ma son kuɗin ba ma son kuɗin su inda da haka ne to kashi eh, ya kudanta cewa kamar duk take taken ku dan dai masu hannu da shuni su rike kuɗin su ne eh, game da zabukan da ke kabe To a gaishe ku, to a shirin mai zuwa Allah ya mu rana ta yau za mu yi ƙoƙarin mu bi diddigin maganar waɗannan kuɗaɗen da ake cewa suna fitowa daga ƙasashen ƙetare suna shiga cikin harkar zaɓuɓɓukan Nijar. Ha kuma zargin da wasu 'yan adawa suke yi na cewa gwamnati mai ci so kawai take ta mai da Nijar kamar Mali ko me wanne yake nufi ne? Akwai kuma maganar jinjina nasarori ko aka san su? da ita gwamnatin mai mulki ta PNDS tarayya ta samu ko ta kasa samu. yanzu muna godiya ga su abdulmumin usman da ban ibrahim da kuma shi musamman wakilin namu yusuf abdullahi da ya yi jagoranci wannan muhawara daga can ya mai kuma ya yi kuma na ita muka kawo muku a madadin su duka ne aliyu mustapha sakwato a washington to masu saurare da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin mu yi sallama da ku muna taya iyalin honorable sanusi rikiji kakakin majalisar dokokin jihar zamfara da alhaji ahiru mangal karuwar da aka samu ta jaririya murja sanusi rikiji wadda zuwaira ta haifa ranar 6 ga watan nan na oktoba allah ya raya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma safilo hashin gumal da salaman abu da shi john wanda ya haɗa mana sauti ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin.